أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau lahadi sha shida ko? sha bakwai? eh? sha bakwai ga watan jima da al'ula shekara ta 1400 da talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina inda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana wa bid'aha na babban malami Muhammad nasir din Albani Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama a muna mas'ala ta nawa ɗari da goma sha shida da yake bayani wato muna bayani ne akan babi da yake bagana akan ziyartar magabarta to mu bayani hadisai da suka nuni akan ziyartar magabarta kuma ya faɗi abubuwan da ake fa'idan da ake samu na ziyartar magabarta da kuma abubuwan da ya kamata a faɗa a magabartan sannan sai kawo matsala cewa umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa a ziyarci makabarta ya kunci maza da mata to aka wannan matsala dalilai da ke nuna mata suna iya ziyartar makabarta a shari'a in ba su yi abin da ya saba ma shari'a a magabarta ba to aka wannan matsalan muke ya kawo hadisai kuma yana bayani akan abin da yake nuni akan za su iya ziyartar magabartan daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na faɗa abin da ya sake zawaitawa saboda akwai wasu malamai da suke gani ba a iya ziyartar magabarta musamman a mazaban hanabila musamman malaman saudiya suna da wannan wato ra'ayi a wurin su mata ba sa ziyartar magabarta ko da yake din kuma suna ziyarta din a saudiya wanda in ka je baki'a za ga maza da mata in ka je uhudu za ga maza da mata wajen annabi sallallahu akwai lokutan da ake bude ma mata ma su je su yi sallah a nan rauda daga nan su yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama to amma a mazhabar zuwa wurin su ba a yi to mai littafi yana yin bayani ne saboda dole kila malamai za su karanta littafi su yi masa raddi to bari kawo dalilai da zai iya kare kansa da su ya sake tsawaita wannan matsala din to akan hadisin da muka samo daga Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita cikin dare ta bi annabi sallallahu alaihi wasallama har annabi ya dawo ya gaya mata inda ya tafi sai kuma ita take tambayan annabi me zata ta faɗa idan ita ma ta ziyarci magabarta sai annabi ke gaya mata ƙuli asalamu alaikum ahlal diyari min almu'minin wal muslimin wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lalafiqun a wannan hadisi muke ملتافي كبدي أخرجه مسلم مسلم يرويته يرويتونا حديث دا ما إمام النسائي دا عبد الرزاق دا أحمد دكا سرويتو حديث سيكي فلي كنت سألت النبي أوتا رواية نا إمام النسائي دا رواية كاين عبد الرزاق عائشة سيتكي فلي كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنقوري نعم أنقوري كنت سألت النبي أكن hadisin aisha mai tsawo da muka karanta a jiya a sakin layi wani kaga wurin kai ma ba gani ba inda muka tsaya gaba ka sa alama eh ok watakila naku a gasa yake don bugu ba daya ba ne to akwai wasu abubuwa da ya yi su da a matsayin sharhi yanzu a wannan nawa ya dawo da su a tsakiya ke sa wani wuri na yi tun farko wani wuri za ka ga ina karatu ni nawa a matani ke naku a sharhi yake saboda nawa sabon bugu ne to sai ka ga abin da ya sa da a can ƙasa a nan ya sa ya sauka ƙasa yanzu ya dawo da su a matani to ku duba sharhi a can ƙasa kenan an gane to sai ke faɗi كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول في التسليم على القبور وعلي بابا كاغني كاغني دا مكي كيما نعم wato na kasance na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam in ji aisha kenan a riwayan abdulrazak kaifa na kulu fi alal kuburi me za mu faɗa idan za mu yi ma wato muka ziyarci magabarta in za mu musu sallama فقال فذكره سي النبي أن بتولتن الدعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين هرزوا قرشي كاكينا يانونا ماتا داسو إيا زوا عند بزاس تفباس النبي صلى الله عليه وسلم آآ بندكو كما تا بزاكو إيا تفيابتا أما في قويا متى abunda za ta faɗa wannan haka ya zo a musnad na abdulrazzaq ko musannaf na abdulrazzaq wal hadith istadalla bihi al hafiz fi talkhis kuna gani ku duba wannan sharhin kasan nan ga mu gani gashi nan nan number one ok yau wancan babu ko ok babu anaku hmm, na'am a nan number ta daya a daya shafi والحديث استدل به استدل به الحافظ في التلخيص على جواز زيارة للنساء وتولى حديث ابن هجر الاتاف تلخيص الخبير ya kafa hujja da wannan hadisi akan ya halatta mata su ziyarci magabarta wa huwa zahiru dilala alayhi kuma abinda da yake nuni kenan a zahiri wa huwa yu'ayyidu anna rufsa wato kuma hadisin yana ƙara ƙarfi rungumin da annabi ya da baya ya hana shamalat hunna ma'ar rijal ya haɗe maza da mata li'annal qissata domin ita qissan innama kanat fil madina ta kasance ne a madina lima huwa saboda abin da yake sananne annahu sallallahu alaihi bana bi aisha fil madina aisha ta tare a gidan annabi ne a madina kuma ya fita ne daga ɗakinta an gane ta kenan a madina abu ya faru wannan hayu hani kuma na a ziyarci magabarta innama kana fi awwal al-amri fi makka ya kasance a farkon al'amari a makka kasu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara goma sha uku a makka bayan aiko shi sannan ya zo madina kuma yi shekara goma to a makka lokacin ana gina aqida ne duk abin da zai taba aqida annabi yana hana wannan abubuwan to duk abin da ya shafi a hadisai ko ayin alkur'ani da suke makkiya ne gaba ɗayansu za ga suna ne akan abin da ya shafi aƙida madina kuma sai a hakamu aikace hukunce hukunce halal haram ku yi sallah ku yi azumi duka za a gani banda sallah duka sauran hakam na hukunce hukunce a madina ne suka sauka azumi a madina aka wajabtar da shi zakka haka duk sauran abubuwa to makka duk abin da ya faru aka abin da ya shafi aqida ne wa nahanu najzimu inji malam albani mu muna wato yankewa kai tsaye bi haza da wannan cewa abu wannan abu ya faru a madina kuma hani ya faru a farkon al'amari a makka wa in kunna la na'rifu tarihan yu'ayyidu zalika ko da yake ba mu san tarihin da ke karfafa wannan magana ba لأن الاستنتاج الصحيح يشهد له سبدا من تناني مي كيو ينا شيدا أكان هكذا وذلك من قوله سبدا فدن النبي صلى الله عليه وسلم kuntu haitukum da na hana ku kenan da a makka na hana yanzu a madina ku ziyarta shine abinda malai yake nufi anan idh la yuqalu fi mithli hadha an-nahy domin ba a daukan bai taba yiwa irin wannan hani ay yushra fi ahadi madani ce a shar'anta shi a madina don a madina duk abubuwan da ya shafi aqida an gama da su yanzu sai ahkam kenan to yana da shin ahkam din shi kansa ziyartar magabarta don a masu addu'a to ina daga ciki to a irin wannan madina ake wannan dunal al-ahadi al-makki banda makka allazi kana akthara ma shuri'a fiha min al wanda a makka mafi yawan abinda aka shar'anta na hukunce hukunce inna ma huwa fi ma yata'allaqu bit tauhid wal aqida abin da ya shafi tauhidi abin ya shafi aqida ne wannan hayu an ziyarce an ziyara min hadha al-qabil kuma hani na ziyartar magabarta din ya shafi abin ya shafi tauhidi da aqida domin aka ziyarta ka je aka roƙi wanda yake kabari kaga shirka kenan ya taba aqida ya taba tauhidi aka je aka nemi taimako da wanda yake kabari kaga shirka kenan duka abin da ya shafi tauhidi ne anan li'annahu min babi saddi zara kuma yana daga cikin babi na toshe kafa na kaiwa ga wata banna shine babu na shaddu zara'i din shaddu zara'i kamar yadda aka sani wa tashri'uhu Inna yunasibu al-ahadul makki kuma wannan yana munasaba da abin da ya shafi wato makka li'annan nasa kanu fihi hadithai ahadin bil'islam domin mutane sabbin musulunta ne a makka ba su daɗe da baro bauta ma gumaka ba ba su daɗe da baro al'adu irin na jahiliya ba nan je kabari a ɗauka wani yana da tasiri to a makka ne ya kamata a hana su daga zo madina kuma tauhidi ya zauna suka karantu daga nan sai aka yi izini wa Bishirki, kana qariban kuma kusa suke da shirka a wancan lokacin makka fanahahum sallallahu alaihi wasallam an ziyarati annabi sai ya hana su ziyartar magabarta likai ta kuna zari'atan ila shirki don kada ya zama hanya ne na zuwa ko kofa ta zuwa ta yin shirka hatta idza istaqarra da lokacin da tauhidi ya tabbata fi qulubihim azukatansu wa arafu ma yunafihi suka sun abin da ke kore tauhidi min anwa'i shirki daga nau'i nau'i na shirka duk sun sani kaza shirka ne yana kore tauhidi kaza shirka ne yana kore tauhidi sun san wayannan azina lahum bi ziyara sai shi to yanzu an maku izini da ziyara wa amma ayyadahum filatal ahadil makki amma ya basu a lokacin da suke makka ala adatihim fi ziyara akan al'adun da suka saba lokacin wajen ziyartar magabarta thumma yanhahum anha fil madina sannan ya hana su a madina fa huwa ba'idun jiddan wannan bai yiwuwa inji malam nasiruddin albani ba'idun an hikimati tashri daga hikima na shari'a ولهذا na bi annan nahaya innama kana tashri'uhu fi makka saboda haka mu ka yanke qada'an hanin da annabi yi musu to a makka ne fa idza kana kazalika idan har ya zama haka ne hanin a makka aka yi fa iznuhu li aisha bi ziyarati fil madina izinin da yayi ma aisha ta ziyarci kabari magabarta to a madina ne a madina dalilu wadihun wato dalili ne a bayyane mu gane haka a madina aka yi ma aisha ziyara aka mata izini alama zakarna kaman a yadda muka ambata fata ammalhu mutum ya yi wato ya lura da wannan fa innahu shay'un in qadaha fi nafsi abu ne wanda yake wato yana da mazauni wato abin da yake taba rai ne in har aka yi wannan tunanin walam ara man sharahahu ala hadha alwajh in ji malam nasiruddin albani ce ban ga wanda ya sharhi wannan hadisi ba akan wannan mas'ala a haka suke fadi fa in asabtu fa min Allah in nayi daidai aka wannan magana to daga Allah ne wa in akhtatu fa min nafsi in nayi kuskure daga wurina Allah madaukin sarki da manzonsa sun barranta daga kuskuren da nayi wannan abin da yake faɗi kenan shi yayi wato istinbari a wannan hadisi yake faɗi na farko a makka lokacin ne ake gina aqida da tauhidi to hana ziyartar makabarta yana da alaƙa da abin da ya shafi aqida din da tauhidi to shi yasa annabi ya hana su a wannan lokacin kuma sabbin musulunta ne Sa'an nan kuma abu na biyu annabi sallallahu alaihi ya kare da Aisha ne a Madina kuma wannan hadisi ya faru a Madina kuma abinda ma ke kara bayyana abun a Madina ai aisha ta ce sai ya nufi baqiya kuma baqiya ba a makka take ba a madina kenan zahiri kila wannan kuma ya fita daga walwanci mal nasiruddin albanda shine ya kawo ma wanda zai nuna zahiri a madina tunda fa kharaja ila baqiya kaga ya ambaci baqiya babu baqiya makka kenan ya faru a madina ne aka masu izini yanzu ce to in kika je ga abin da zaki faɗa to wannan kaga shi ma abin da yake a nuni kenan tunda a madina ne to kenan hani a makka to yanzu izinin kuma ya game maza da mata kamar yadda hanin na da a makka ya haɗe kowa da kowa wanda shine abin da yake kawowa arrabi hadisi na hudu da ke nuna annabi sallallahu alaihi wato ana mata suna iya ziyartar magabarta iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallama المرأة التي hadisi عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه أقول تما تاج تزو ɗanta ya rasu tana ta zo wajen magabartan ta zauna tana ta ihu tana ta kuka a magabartan annabi da ya zo ya ganta sai ke gaya mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ya bayar Allah sai ta ci gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alayka anni fa innaka lam tusabbi musibati ce kai rabu da ni don Allah don abin da ya same ni bai same ka ba bata sun cewa annabi bane sallallahu alaihi wasallama da annabi ya wuce sai ake gaya mata kin san wannan mutumin da ya wuce miki magana ko sai ban san shi sai rasulullahi ne fa sai ta fadi ta sume sai ya zama sifa ta fi girma kuma ta yi ma annabi mummunan magana kenan tana farfadowa ta tashi a guje ta nufi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ai wallahi ya hakuri ba ta samu ma kowa a kofa ba ta shige kawai ya kuri ya rasulullah ban sun kai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ai magana bakin alƙalmi ya buce inna sabaru inda sadamatil ula ana hakuri ne a lokacin da kake jin zafin abu yanzu kuma baka yi hakuri ba mai zaki ya nuna hakurin da zata mutum zai samu lada lokacin da yake jin jafin zafin wannan abun da ya same shi to in ya gaure to nan ne zai samu lada amma bayan ya gaba kukan ya gaji ba irin wani nau'in kukan da ya rage masa bai yi ba kuma zai zai yi hakuri ba lada irin wannan hakuri to sai annabi ya nuna mata a haka to kaga amma nasiru abin da ya kawo wannan hadisi inda haramun ne su ziyarci makabarta kamar yadda yake haramun ne a yi ta kuka a makabartan ya hana ta to da kuma ya gaya mata kar sake ma mata ba sa ziyartan magabarta amma sai ya bar magana akan ziyartar magabarta sai ya hana ta wannan rakin da take yi da kuma ihun da take yi a magabarta ba ta yadda da kaddaran da Allah ya dora mata ba sai sai kawo wannan hadisi wanda ana ya ruwaito hadisi marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi inda qabrin wa hiya tabki fa qala laha ittaqillaha wasbiri ga mata wannan magana ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ki bar kukan nan ki nemi lada a wurin Allah to kaga annabi bai hana ta ba shi ma dalili ne da malamai suke kafa hujjar cewa mata za su iya ziyartar magabarta da wannan hadisi imamul buhari suka rawaito ne hadisin da waninsa daga cikin sai ke faɗi hadisi ya gabata a matsala ta goma sha tara shafi na ishirin da biyu wa tarjama babu ziyartar qubur qala al-hafiz fati wato buhari kenan sai ke yayi ma wannan hadisi babu da yake bayani babu ziyaratul qubur babu da yake bayani akan ziyartar magabarka qala al hafiz fil fath hajar a al bari sharh imam al buhari sai ke wa mawdi'u dilalati minhu wato to inda ake kafa hujja da wannan hadisin annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yunkir ala al mar'ati qudaha inda al qabri annabi hana ta wannan zaman da ta yi a magabarta ba ba a kansa annabi ya yi mata magana ba a wa hujja kuma annabi ya yadda da abu bai hana ba hujja ne akan wannan abu ya halatta to yana daga cikin maganan hadisi ga zo meye hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ma'anan hadisi sai jama'u bi ila annabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqrir duka wannan shine ma'anan hadisi qawl kama annabi ya fada innamal a'malu binniyati wannan qaul ne ma'anar hadisi kenan ko kuma fi'il sahabi ce na ga annabi yana alwala ya wanke hannunsa sau uku wannan aiki na annabi ne sahabi yake hakaito mana au taqrir ko tabbatarwa wani sahabi ya gaya mana na aikata kaza a gaban annabi annabi bai hana ni ba ya zama hadisi wannan shi ake nufi shine tarifi na hadisi a malaman hadisi to kaga wannan takariri ne ta ziyarci makabarta annabi bai hana ta ziyara ba kaga ya zama mai hujja hadisi ne kenan to shi takariri dama hujja ne daga cikin hujjoji da ake amfani da su wa qala al-aini fil umda imam al-aini shi ma yana da sharhin imam al-buhari sai kira shi al-umdatul qari sunan littafin kenan yayi sharhin fatahul sahih al-buhari sai kira shi umdatu al-qari fi sharhi sahihul buhari to a wannan littafi yake faɗi wa fihi a wannan hadisin? jawazu ziyaratil quburi mutlaqan akwai halaccin ziyartar makabarta kai tsaye in aka ce mutlaqan ana nufin maza da mata kenan mutlaq kenan sawa'un kana za'iru rajulan aw imra'atan mai ziyartar mace ne ko namiji ne ko mace duka ya halatta in ji aini kenan wa sawa'un kuma daidai ne kanal mazuru musliman au kafiran daga shi inda kuma sake ce kuma wanda ake ziyarta din musulmi ne ko kafiri ne ana iya ziyartar kafiri a inda aka binne shi ya halatta kamar yadda na faɗa mutum zai iya ziyartar makabartan kafirai domin me don yawa astuwa ko wani dan uwansa wanda ba musulmi ba ya san inda aka binne shi zai je ya ziyarce shi don me don yawa sai shi oh, yau ana cikin wahala kaga zai wa astuwa to ana iya ziyartar su don haka yasa shi ya sai kawo wannan mutsulafi din tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganta bai hana ba a kawo ina hadisin da Imam Buhari ya kawo li azam al fasl fi zalika saboda ba rarrabe ba tsakanin namiji da mace ba rarrabe tsakanin kabarin musulmi da wanda ba musulmi ba an gane to in ji imamul aini fa maganan wani malami muke hakaito imamul albani hakaito amma kuma a shari'a haka din ne ya alatta musulmi ya ziyarci magabarta wanda ba musulmai ba zai zo a nan gaba saboda nan sallallahu alaihi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa ya roƙi Allah ya bashi izini ya nema masa gafara sai Allah ya hana shi sai ya roƙi Allah ya bashi izini ya ziyarta sai ka masa izini sai ya ziyarce ta kaga wannan dalilin ya nuna mutum zai iya ziyartar kabari wanda ba musulmi ba kamar da zai zo a nan gaba to kaga shi ne sai ainihin kawo akan mutulakan ne ko na musulmi ko wanda ba musulmi ba ga mace kuma wanda zai mai ziyara din ko na miji wa zakara nahahu al-hafiz aidan fi akiri kalamihi alal hadithi haka imamu alhafiz hafiz ibn hajar ma a garshen wannan hadisi shi ma maganansa ya faɗi wannan ala qawlihi fa qala aqiba qawlihi wa li istifsali fi zalika saboda ba rarraba ba tsakanin maza da mata qala an-nawawi wa bil jawazi qada al-jumhur in ji imam nawawi jumhur malamai gaba daya akan wannan ne suke tafiya akai cewa ya halatta mace ta ziyarci magabarta ya halatta kuma a ziyarci ko koda ba na musulmai bane wa qala sahibul hawi la tajuzu ziyaratu qabri kafir shi wannan sai a a'a baya halatta in ji wannan malamin alhawi mai littafi alhawi ke baya halatta a ziyarci kabarin wanda ba musulmi ba malam sai ce wa huwa galat wannan galat ne yayi ma'ana wahami ne ya faɗi wannan magana tunda annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa kuma dalilai da yawa sun nuna ana iya ziyarta wannan wato gabari wanda ba musulmi ba shi mai hawi din ana kiransa abul hasan al-mawardi ina shine mai littafin al-hawi to shi ya faɗi wannan magana kuma kamar yana tunani ba malike ne shi almawar ne yana da littafi al sultaniya ya yayi magana akan tsari na mulki siyasa shar'iyya ta abin nan a littattafansa da ya rubuta da yawa ومما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث وما دل عليه الحديث abinda wannan hadisi ke nuni na daga halaccin mace ta ziyarci magabarta shine wanda yake fara ma zuwa a magabarta a kwakwalwar mutum ga hadisi walakin inna ma yatimmu zalika idza kanat alqissatu lam taba qabla an-nahy amma za mu dauki wannan ne idan har wannan kissa din ta wannan matan bai faru ba kafin annabi kafin ya hana idan ya faru kafin hani to kaga shikenan ya zama Nasif ne ko mun can an shafe wannan ziyara din amma in bayan hani ne ya faru kuma annabi bayan umurni sai kuma annabi ya ganta bai yi magana ba to magana ya gare an gane abun idan har ya faru ne kafin annabi ya hana da yake faɗi kuntu da na hana ku to idan kafin ya hana ne ya ganta to kaga ya hana daga baya to kaga magana ya gare kenan ba da ma abin nan to idan amma bayan hani ne wanda kuma shine abin nan din bayan hani da umurni wanda shine hadisi yake nuni Lamtaka taka wa hadha huwa adh-dhahiru idha idha na min man aslafna min bayani annan na haya kana fi makka kuma wannan shine zahiri din domin mun yi bayani a baya hanin nan a makka ya kasance wannan qissa tarawaha anas wannan qissa na wannan matan wai ruwaito ta anas anas ba muhajir ne ko ansari ansari ne dan ummu sulaim ummu sulaim a madina take to anas al ansari ne anas bin malik bin nadar al ansari kama yadda aka ruwaito babansa malik din dan nabar shi bai musulunta ba ma da aka zo madina aka haramta giya ya gaba zai iya zama inda ba a shan giya ba sai gudu ya koma sham shi yasa ummu sulaim din ta aure abu talha daga baya ita kuma take faɗi da kanta lokacin da annabi ya hijira ta ga duk wani mutanen gida sun samu tukuncin da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na bako babban bako ita ba ta da komai sai ta nemi wannan dan ta dan shekara ko ce gaci na baka ki ta iya dinga maka hidima tukuncin da ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan Anas ne to kenan Anas madani ne kenan kiskan ta faru a ina a Madina tun je ruwaito hadisi lokacin da annabi ya zo Makka ai Madina yana dan shekara goma annabi ya rasu yana shekara 20 tunda yayi goma bayan hijira to kaga kenan a madina abin ya faru bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to rawaha anas wa huwa madaniyun ja'at bihi ummuhu ummu sulaimin ila annabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima almadina madina tamamansa ummu sulaim ita ta zo da anas gaban annabi ta ba annabi ba bashi annabi ya masa hidima ma annabi hidima lokacin da annabi ya zo madina wa anas ibn ashar sinina yana dan shekara goma فتكون القصة مدنية وقصة في زمان إتما مدنية يعني فثبت أنها بعد النهي هي ثبت شيوا كافين هني باين هني نيتنا فتم الاستدلال بها على الجواز يبقى ذاك ويا kenan sai ya zama daidai ne mu yi kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin mata su ziyarci magabarta ta taqawallah wa amma qaul ibn al-qayyim fi tahdhib as-sunan ibn al-qayyim dama mafi yawa shi ba hambale ne kuma yana ƙoƙarin kare wato ra'ayin malaminsa a wasu wurare da yawa shaikul islam ibn taimiyya tana da ji masu ganin mata ba su iya ziyartar magabarta to ya yi ma abu dawu da sharhi ya kira shi tahzibu sunan to a sharhin sa na tahzibu sunan abu da sai ke faɗi wa'annan maganganu su ce wa taqawallah fi'lu ma amara bihi wa tarku ma naha anhu wa min jumlatiha an an ziyara tun da annabi yake gaya da ya ga wannan mata mai gaya mata ittaqillah wasbiri ko ce to tagawa ya kunci aikata duk abin da Allah ya yi umarni ko da kuma hani duk abin bari daga abin da Allah ya hana to sai ce har barin ziyarar magabarta ya shiga karkashin tsoron Allah da annabi ya umurce ta in je ibnul qayyim an gane maganansa eh saboda annabi ta ishe mai ittaqilla bi ma'ana ki ji tsoron Allah kada ki yi kuka kada ki ziyarci magabarta wai ya <laughs> haya tun da an ce ta ji tsoron Allah ta tsoron Allah ya shiga ciki yana so ya kare ra'ayin da suke maka wanda suke kai cewa mata ba sa ziyartar magabarta in ji ibn al-qayyim Allah dauke sarki ya masa rahama ce fa sahihul law kana inda almar'ati ilmun bi nahyi nisa'i an ziyarati wa annahu istamarra walam yunsa ce wannan maganan haka ne inda a ce matan nan ta sani cewa an hana mata ziyartar magabarta kuma ta ziyarta to an an ce ta ji tsoron Allah yana ciki kuma ta sun cewa an wato kuma wannan hanin din yana nan har yanzu ba a soke shi ba amma kuma hani mun ji an soke shi ko daga baya a wancan hadisi fahina idin ya yathbutu qawluhu wa min jumlatiha an-nahyu a ziyara Ko amma wa hadha gairu ma'arufin li ko wa gairu ma'arufin li duniya fa huwa istidlalun gairu sahih wannan ba a san shi ba wato ko da dan kadan saboda ladaina gairu ma'arufin ladaina wannan a wurin mu ba sananne bane ba abin da ya kamata a faɗa ba saboda istidlali ne wanda yake ba daidai ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaya mata kawai ta ji tsoron Allah to daga jin tsoron Allah sai ya dauka cewa har da rashin abin da me yasa ba zai yi faɗi kai tsaye ba ki ji tsoron Allah kuma ki san mata ba sa ziyartar magabarta sai ya boye wanda mutum ba zai iya ita za ta dauka wannan kukan ne kawai kaga har yanzu wannan ilimin bai zo mata ba cewa mata ba sa ziyartar magabarta to sai ce wannan ba haka bane wannan istidlali da ibn al-qayyim ya kawo wa yu'ayyidu annahu law kana an-nahyu la yazalu mustamirran kuma da a ce wannan hanin har yanzu yana na lokacin da annabi ya ganta din lanahaha rasulullah an ziyarati sarahatan da annabi ya hana ta a bayyane daga ziyara wa bayyana zalika laha da yi mata bayani wa lam yaktafi bi amriha bi taqwallahi bi suratin amma da ba zai ce kawai ki ji tsoron Allah haka kawai kai tsaye gamamme bai tare da ya nuna mata cewa fa mata ba sa ziyartar magabarta wa hadha zahirun insha Allah ta'ala wannan a bayyane yake in Allah madaukin sarki ya so kudin shine karshen wato mal Nasiruddin Albani ya nakalto maganganun malamai waɗanda suke cewa ya halatta da kuma dalilansu da kuma waɗanda suke cewa bai halatta ba da dalilansu shi yasa ya tsawaita wannan magana daga cikin malamai kamar yadda aka sani Abul Hasan al wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu da hamsin yana gani ziyartar magabarta ga mata baya a wato ziyartar kabarin wanda ba musulmai ba shi a sa yana gani baya halatta akan wannan shi yake tafiya sa'annan kuma ibn al-qayyim shi ma yana gani mata ba sa iya ziyartar magabarta wannan shine mazhaban hanabila mafi yawa kuma malaman hanabila da yawa musamman malaman saudiya suna karfafa wannan ra'ayi sosai sosai amma kuma abun ya fi karfin su <laughs> da masu zuwa aikin hajji wasu kan ma abin da yake kai su kenan mazan su da matan su domin ziyartar magabarta ba yadda za su iya yi to a shari'a da ya halatta mata kamar yadda maza su ma ya halatta wannan shine sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar har yana koya masu Aisha addu'an da za su yi in sun je magabarta kaga wannan duka dalili ne da ke nuni ya halatta a ziyarta sai matsala ta gaba ta goma ɗari da sha bakwai lakin sai malam nasirin albani istisna kuma ya kawo la wato har na istiraki idan an ce mata za su ziyarta to kuma kada su ɗauki wannan abu ya zama musu ɗabi'a kamar yadda suke zuwa kasuwa kullum kullum kuma su mai da magabarta haka kuma da wani in ya ji shi kenan kuma to daga lokacin da ake zuwa don wa'astuwa a je yau a wa'astu gobe jibi sai a mai da abun kuma ya zama al'ada shi na sai zama kuma wa'azin da ake so a samu ba za a same shi ba to sai ke lakin la yajuzu lahunna la likaru min ziyaratil quburi baya halatta a gare su su yawaita ziyartar magabarta wa da alaiha da kuma kai kawo magabarta kullun aje lian zalika qad bihin na ila mukhalafati shari'a domin haka zai kai har a saba ma shari'a shi yasa annabi sallallahu alaihi shi kansa a kabarinsa sai la alo kabari idan kada ku mai da kabari na ya zama idi kullum kullum aje daga lokacin da ake girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yau kaje kana ganin girmansa gobe jibi gata sai ga ka saba ya zama ka jiki kuma sai ga girman da kike gani yana tsara sai kuwa sai ka mai da abun kuma ya zama ka al'ada ko kuma ya zama ibada shi ma mai zaman kansa kullum to sai annabi ya hana sai wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum ku yi mun salati kawai salatin da kuke mun zai iso mun da kuke mun zai iso mun duk inda kuke kenan duk inda mutum yake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa karshe wannan salati zai zo zai kai masa ya samu ya je to sai je masa sallama a wannan wuri to kada kuma kullun sai ya ji kullu annabi ya hana mai da wannan wurin kuma ya zama idi to shi yasa anan din kuma mata kada su mai da shi ya zama haka min misli siyahi daga cikin abubuwan da za su aikata da ke saba ma shari'a in har suna zuwa akwai ihu wanda aka hana wa tabarruji akwai tabarruji su yi shiga wanda ba ta da kyau an hana wannan wa tisazil quburi majalisa lin nuzha a maida kuma makabarta wurin zama na shakatawa shi ma ba shari'a ta hana wannan to in aka mai da wurin kuma ya zama haka sai zama baki kamar yadda na faɗa a masar yadda su suke yi kaga su a gida ne ake binnewa <coughs> ba wai ma a gida ba dai na zama sukan je daji ne su sai fili sai su gina gida gida wanda family za su iya zama shi kenan sai ɗauki mai gadi ko mai kula da wannan wurin sai ya bashi zauna a wannan gidan su anan suke raya to a nan karkashin gidan nan ne kabari yake kuma ba wai ma za a binne kila konawa ake ko wani kemikal ake sawa a gawan don ya zama nan da nan ta narke ta tsage shi kenan kawai wannan kuma nan ne suke zama in kana wuce wurin za ka duk abubuwan da ake a cikin gari to ana yin sa a magabarta kiɗe-kiɗe ne mai sun kiɗi yana jin kiɗan sa abinsa in aka yi buki ana rawa ana duk abubuwan da ake magabarta ne a egypt akwai na mutane na yau da kullum amma kuma akwai na amma wanda ake binne a wurin sai wanda bai da galihu duk mai galihu yana da nashi to da gida a wurin kuma akwai masu zama a wannan gidan dindindin kullum duk abubuwa na rayuwa suna yi kaga wannan bai da kyau amma da wurin kuma ya zama nuzha a wuraren shagatawa maimakon a mai da shi kuma magabarta da muke wucewa na ga wuraren wuta na kille kiɗi na tashi wallahi na ɗauka wuraren shagatawa ne sai ake ce ai magabarta ne duk gidajen da kake gani a nan magabarta ne a wajen gari ga wannan kuma ba kyau to ba a ba kada a mai da magabarta ta zama haka to mata za su iya in suna zuwa yau da kullum su mai da shi haka wa tabayyi waqti fil kalam al farid da kuma tozarta lokaci a maganganu kawai na banza kama huwa mushahadun al yawma kama yadda yake a yau ana ganin waɗannan abubuwa fi ba'd al bilad al islamiyya a wasu garuruwa na musulmai kama yadda bayan da nan yanzu gashi na muna kallo to kaga shi yasa aka ce to kada a yawan ta ziyarta ballantar nama a mai da wurin gida ta aka mai da wurin gidan kuma ya tashi daga sunansa kabari astuwa kuma ta tashi da wanda yake zaune a wurin ka cewa kullum yana wasuwa da wannan gabari ko ana gama binne mutum aka tashi kuma zai shiga da harkokinsa na yau da kullum ko ba aka ba yana zai waƙan sa zai shiga da jin waƙan sa shi ba ruwan shi su aka yi marasuwa shi ba a yi masa komai ba ko ba aka ba to shi zaba yake yi ko mai gida wanda yake ɗauke shi ya bashi wurin ya rasu ana gaba binne shi shi nan mai gida ya rasu shi ba ruwan sai yana zama zai so wannan ba za su riba gado ba yana na zaune abinsa ba gane ba bai da wani tunani sai tunani sa sai ran da ashe za a tada shi daga wurin to shine damuwansa zai taso mai da yana zaune a wurin to kowa ma ya mutu a kawo shi ba ruwan shi to zai shiga da harkokinsa to kaga ba magana wasuwa a wannan wurin kuma shi yasa aka hana ziyartar wurin kullun kullun din وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعن, الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لعن الله زوارات القبور wannan shine hadisin da yake shahara annabi Allah ya la'anci ko annabi ya la'anci masu yawaita ziyartar magabarta zawarat ne ismun ne da ke nuna yawaita abu to zawarat masu yawaita ziyara ba masu ziyartar kabari ba kullum kullum ba faqad ruwiya an jama'ati min sahaba abu hurairah Hassan bin ثابت da Abdullahi bin Abbasin wannan hadisi arwaito shi daga mafi yawan daga cikin sabbai jama'a masu yawa daga cikin su akwai Abu Huraira da Hassan bin Thabit da Abdullah bin Abbas amma hadisi Abi Huraira fa huwa min Umar bin Abi Salama an abihi akhrajahu at-Tirmidhi توفى وابن ماجة وابن هبان والبيهقي والطيالسي وأحمد وابن عبد البر واللفظ الآخر للطيالسي والبيهقي وقال الترمذي حسن حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إن جي إمام الترمذي كنا إتفادي ونن وسو ما لميتنا غني هنن نند النبي annabi ya la'anta كافية nan kafin مقبرتا fi ziyartar qubur falamma rakhasa dakhala fi rukhsati rijal wan nisa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauƙaƙe yayi rungume to wannan sai ya haɗe maza da mata wannan maganan imamu tirmizi ne malam nasir din albani ya rawaito tirmizi kullum mafiya ya rawaito hadisi ba ya faɗi matsayin hadisi idan yana magana kan wani hukunci to zai faɗi hukunci da kuma malaman da suke tafiya a kai shi yasa sai kawo wannan magana wasu malamai suna gani wannan hadisi ne da annabi ya la'anta kafin umarni da annabi yayi lokacin da aka hana kenan to bayan ya yi rungume kuma sai rungumin ya zama da kowa da kowa kenan wa qala baaduhun إنما كره زيارة القبور في النساء أن كرهن تقماتا لقلة صبرهن سبودا قرنشن هقرنسو وكثرة جزائهن دكما يوار راكنسو إنجي إمام الترمذي قوسو ما لبسو كما سكيغني سوما تاكانا قلت إنجي مال الناصر الألباني ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم غير أن في عمرو بن أبي سلمة كلاما la'alla hadithahu hula yanzilu bihi an martabati al-hasan suke dukkan waɗanda suka rito hadisin da suke isnadi dukkan su mutane ne amintattu da ake karban riwayarsu sai wannan mutum da ake kira amr bin abi salama akwai magana a kansa amma duk da maganan da aka yi a kansa hadisinsa bai kasa ya zama hasan hasan kuma yuhtajju bihi kama yuhtajju bis sahihi inda malaman hadisi nafsi hadisi hasan yana bin hadisi sahihi ina ana kafa hujja da shi ayi aiki da shi lakin hadisahu haza sahihun ke wannan hadisi sahihi ne lima lahu min ash-shawahid al-atiya saboda akwai shawahid wanda suke zuwa anan wa amma hadisu Hassan bin Thabit fa huwa min tariqi Abdurrahman bin Bahman an Abdurrahman bin Thabit an abihi bihi kama wannan hadisin da muka gabatar Ibin abu shaiba wal hakim wal bayhaqi suka rawaito wannan wa qala al busairi fi zawaid isnaduhu sahihun rijaluhu kaza qala ibn lam hada lam yuwaffiqhu ghayr ibn hibban wal ijli yake fadi ibn bahaman din nan <clears throat> wanda ke cikin isnadi na abu shaiba ba wanda ya wasta shi wato ya mutumin kirki ne sai ibn hibban sai kuma imam al وهما معروفان بالتساهل في التوثيق yake faɗi wa'annan mutane guda biyu ibn hibbal da ijili an san su da tasahuli tasahuli bi ma'ana da sakaci wajen cewa wani mutumin kirki ne ko da yana da dan akwai magana a kansa su mutane guda biyu a littattafansu ibn hibban da kuma imamul ijili amma kuma in kaga sun raunana mutum to kuma shi kuma ba mai taba taba shi kuma an gama tunda suna da sahuli wajen cewa wane mutumin kirki ne so in suka ga mutum ba san halinsa ba kawai sai dauki asali alasulu akan kowa shine mai kirki to sai dauki asali mutumin kirki ne to amma har ga sun ce to ba mutumin kirki ne, to kuma sai da suka bincika suka tabbatar to kuma ba mai taba shi anan to amma wajen taute suna da tasahu an gane wannan kenan yake fadi ya qala ibn al-madini fihi ibn al-madini malamin buhari ne a wurin wurinsa mafiya imam buhari yake samu wato ilimi akan hadisi ko kuma akan mutane rijal masu rawaito hadisi Ali bin al-Madini da kuma wa ibn Yahya bin Ma'in dukkan su malaman Buhari ne yake fadi la na'rifu ba mu san wannan mutumin ba ولذا قال الحافظ في التقريب makabulu shi yasa ibn hajar sai bashi wannan matsayi a littafin sa ta qaribu tawzid cewa maqbul yani inda al mutaba don akai masa mutaba'a to maqbul ne walam ajin lahu mutaban in ji nasiruddin albani ce ban samu yana da mutaba'a a wannan hadisi ba lakin ash-shahid alladhi qablahu wa ba'dahu fi hukm al mutaba fal hadith maqbul in ji imam nasiruddin albani Allah ya masa rahama Duka nan abin da yake magana a kan takhariji na hadisin da ya gabata a kan wannan hadisi na ibn abbas da abu huraira da kuma hassan bin sabit cewa an la'anci mata masu yawaita ziyarar magabarta akan wannan hadisi ke magana ce hadisin abu huraira ya rawaito ce ya yi magana akan lafazin abu huraira ce kuma Hassan bin ya ruwaito hadisi ya yi magana a kan lafazin Hassan da kuma hanyar da ya biyo to sai na Ibn Abbas shine wanda samu ji a sati mai zuwa insha Allah ko duka dai wannan tafariki ba za mu iya maimaita su a sati mai zuwa sati mai zuwa za mu fara a matsala ta ɗari da goma sha takwas kawai gani wa yajuzu ziyartar qabri mamata ala ghairi al-islam akan wannan matsalar za mu tashi mu bar takhriji din wanda yake so yana iya dubawa